Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kisa ce ta wani bawan Allah da aka yi masa haihuwa ya je kasuwa ya siyo rago domin ya zo yi suna. Yana sauka a mota sai rago ya tsinke. Rago yana gudu yana bin sa yana gudu yana bin sa. Rago bai tsaya ba sai da ya shiga gidan wata baiwar Allah mai marayu mijinta ya rasu ya bar mata 'ya'ya. Suna shiga gidan sai baiwar Allah ta fito sai ta ga mutum a tsaye kuma ga rago. Sai ta ce malam kyautar rago ka kawo mana Allah ya saka da alheri Allah ya biya ka wannan jin kan marayu da kai insha Allahu Allah zai biya ka Allah ya saka da alheri shi kuma sai kunya ta kama sai ya nuna dama kamar da gaske ragon ya kawo mata yana fitowa kofar gida sai ce ya Allah wannan aikin alherin da na yi Allah ka karba mu kawai shi kenan sai koma gida da ya je gida sai ya gaya iyalinsa abin da ya faru gashi ga sai iyalin ta ce to su ne watakila Allah ya kawo mana mafi alheri sai suka zauna suka duba sauran canji da yake hannunsu suka dan harhaɗa sai ya koma kasuwa zai siyo wani ragon yana zuwa sai ga wani bawan allah ya kawo raguna a mota irin ko saukewa bai yi ba manya-manyan raguna yana zuwa sai duba ya duba sai ce kai na fasa siya sai mai ragunan ya ce ah malam me yasa sai ce kuɗi na bai kai ba sai ce ka damu ka zaɓi wanda ya maka za mu yi ciniki ya zaɓi dan da rago wanda ya fi na farkon ma sai ya ce nawa sai mai ragunan ya ce ka je na baka kyauta sai ce a. Ah, ya za ka bani kyauta ya aka yi sai ya ce ai bana dabbobi na sun haifu da yawa kuma na dau alkawarin cewa yau in na shigo kasuwa mutumin farko da ya zo zai sayi rago a gurina zan bashi kyauta kuma kai ne na farko da ka zo gurina allahu akbar ku duba aikin alherin da ya yi allah ya maye masa da ragon da ya fi na farko ga ya samu ladan ciyar da marayu ga shi kuma allah ya maye masa da rago wanda ya fi na farkon kuma allah ya haɗa shi da iyali wanda ta san musulunci ta san addini ba ta tada hankalinta ba inda wata ce ya zo ce mata wance ragon da na siyo za mu yi sunan ɗanki ga abin da ya faru ca za ta yi ba ta yadda ba a je a kwato ragon da wato hikima a nan shine ko kuma ibra a nan shine da abin da ka bayar fi sabilillahi Allah zai mai maka gurbinsa da mafi alheri kada ka rena kyauta ko mun kankantatta, domin wallahi naira ashirin naira ɗari naira dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar gwargwadon abin da Allah ya hore maka da za ka ɗauka ka ba mabukaci ya yi farin ciki ya ji daɗi to wallahi wallahi wannan sai Allah ya sa maka a mizani ya maka amfani ranar da baka taɓa tsammani ba kada ka daina kyauta wani naira dubu ɗaya da zaka bashi a gurinka ba komai bace amma a gurinsa za ta yi masa maganin matsalar sa na wannan ranar watakila Allah ka ba mu daman ikon taimakawa Allah ka sa muna daga cikin wanda za mu samu ƙarfin zuciya kowace rana mu samu abin da za mu taimakawa wa mutane daidai gwargwado Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh